بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحابته والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقوى مسلمين من أرجونا على ليدة مرحبا رسالة دعوة وانا مدرسي نامو نقرأ فيها دي تمنزل الله صلى الله عليه وسلم لما تقول لي تاكم المحرر في الحديث وانا أبو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الهادي رحمه الله عليه يولد اولا من صلى شينا انس بن مالك لكن نعم برلين بوشي فاز الجهر بوشي يوم عشرين ترى فوتن شوال shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ashirin da bakwai kenan ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah da ikonta mun yi dogon hutu tun lokacin da muka ajiye karatu kafin watan ramadan a cikin watan sha'aban yau ga shi allah ya sake dawo da mu muna godiya gare shi muna kuma roƙonsa ya ƙara cika ni'imarsa a kanmu abubuwan da muka karanta a baya a wannan majalisi wanda ya zama daidai ne Allah ya bamu lada a kai kuma ya samu yi tarayya a cikin lada kuma ya bamu damar yin aiki da shi ya zama hujja gare mu a ranar haɗuwa da shi abubuwan da muka faɗa na kuskure kuma Allah ya mana rangwame ya gafarta mana abin da ya rage na rayuwarmu Allah ya bamu dama mu yi amfani da ita wannan rayuwar a yadda ya dace mu yi abin da ya dace a lokacin da ya dace kuma bamu ba mu sakamakon da ya dace akan aikin da ya dace kafin mu shiga cikin karatu ina amfani da wannan dama wajen isar da ta'aziyya da rashe-rashe da aka yi daga kan bayan har zuwa nan kusa daga cikin rashe-rashen da aka yi na nan baya-baya akwai rashin da aka yi mana wanda mahaifin matata uwar gida umu abdulrahim wato malam salihu abdulkadir allah ya masa rasuwa kwana hudu da suka wuce muna isar da ta'aziyya gare ta ita da 'yan uwanta da dukkan dangi da zuriya da 'ya'ya allah ya gafarta masa da rahama wannan mutuwa ni a wurina mutuwa ce wadda take da girma kwarai da gaske saboda kasancewarsa Bana da wani makusanci a cikin dattijai bayan mahaifina kamar ka ya nuna mun ƙauna kusan irin sama da ƙaunar da uba yake nuna wa ɗan da ya haifa a sanadiyar wannan ƙauna ya sa ya haɗa ni da ita 'yarka kuma allah maɗaukakin sarki ya albarkaci zamanmu da ita shekara ashirin da shidda muna tare da ita ba ta taɓa kai ƙara wurinsa ba ni ba taɓa kai ƙarar ta wurinsa ba kuma bai taɓa jin komai ba daga gare ni akan yarsa sai alkhairi ita ma ba ta taɓa jin bai taɓa jin komai daga gare ta ba kuma akai na sai alkhairi to kaga wannan duka natija ce ta irin tarbiyya tata wanda ba ni kaɗai na shaida wannan ba har dukkan sauran waɗanda suka auri 'ya'yansa haka dole ne su yi mata addu'a kuma in nuna alhini kan wannan rashi nasa Allah Ubangiji ya gafarta mata ya masa rahama ya kuma sadar da shi da cetonsa a ranar kiyama da kuma haɗa mu da shi a cikin darus kala haka kuma nake isar da irin wannan ta'aziyya ga malaminmu shahararren malamin nan wanda ba bako ba ne a wannan majalisin a sheikh abubakar muhammad al-muhtar wanda mahaifinsa allah ya mata rasuwa a daren jiya a yola kuma aka yi masa sallah a yau kowa ya san sheikh abubakar Muktar da gudumawarsa da karantar da addinin musulunci da da'awa zuwa gare shi da kuma tarbiyyar malamai ba ma ɗalibai ba za ka haƙiƙa idan aka yi masa mutuwa an yi mana ne gaba ɗaya kuma kowa ya san yadda yake ƙaunar mu a nan ba kawai a nan bauchi ba har a nan majalisa za ka muna itar da saƙon ta'aziyya gare shi duk da cewa gobe za mu wakilce ku mu je har gare shi amma muke isar da addu'ar mu daga nan Allah ubangiji ya yi rahama ga mahaifinsa Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukansa ya gafarta kurakuransa ya kuma ba su haƙuri na jure wannan rashin akwai wasu rashe-rashen da aka yi amma saboda rashin lokaci ba sai mun ambata ba sai dai mu ambace su a cikin addu'a dukkan su Allah ya zafarta musu da rahama muna kuma yin mara da lale da ɗaya daga cikin malamai abokina a sheikh abubakar musa jiyaɗe wanda ya bakunce mu za mu yi karatu zuwa wani lokaci sai mu bar masa ƙarshen sai ya cika mana allah ya saka mishi da alfahari idan ba ku manta ba mun yi karatu ne kafin mu tsaya zuwa hadisi na ɗari biyu arba'in. saboda haka yanzu za mu karanta in hali ya samu 241 da biyu da uku idan bai samu ba sai mu karanta abin da ya samu a mu tsaya a haka bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن سليف قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر يمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه وعن ابن عباس وكافون كثيرا تنادى بعض علوم الغواني لا يشهد فيه وأنا shi ne darasi na casa'in da ɗaya malam ya ce wa قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi malam ya ɗauko shi tun daga cikin isnadi kuma mun san shi in ya tunduma a cikin isnadi to akwai wata matsala ne ya fara daga kan sulai sannan daga sulai ibn suleiman al-khuzai ya kawo abbas ibn sahl abbas ibn sahl ibn sa'ad ibn sa'idi sannan sai ya kawo sunayen sahabbai a ciki yake cewa shi abbas ibn sahl ya ce اجتمع أبو حميد waɗannan sahabban guda hudu sun taru suna tattaunawa a tsakaninsu akan sallar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabban nan su ne abu shumai a saidi da kuma abu usai shi ma as-sa'idi da kuma sahal ibn sa'ad shi ma as-sa'idi sannan kuma Muhammadu ibn maslama waɗannan sahabbai sun haɗu guda hudu fa zakaru salata rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai suna tattaunawa akan sallar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan tattaunawa tasu sai abu humai ɗaya daga cikinsu sai ya ce ana kun bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayan ku ni na fi ku sanin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fihi sai yayi bayanin yaya ya kiyaye sallar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, yake a cikin bayanin sa har ya iso inda yace summa raka'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'u da yayi ruku'un nan fa wada'a yadahu ala rukbatayhi fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi sai ya tsora hannayensa biyu akan gwiwoyinsa guda biyu bayan ya duka ya sunkuya ka annahu qabidun alaihima ya tsora irin yadda zaka ce ma damkar su yayi wa wattara yadayhi kuma ya miƙe hannayensa ya yi baka da su fata jafa an jambaihi ta yadda ya nesanta wato hannayensa da wato haƙarƙarinsa ta yadda bai matse hannunsa ba a jikin haƙarƙarinsa kala ya ci gaba da cewa sun jada, sannan sai su jada sujada bayan ya gama da ruku'u ya tashi a cikin sujadar ta fa amkana amfahu wa jabhatahu sai ya tsora hancinsa da goshinsa a ƙasa wa naha dai an jambaihi sannan kuma ya ware hannayensa ta yadda ya nesantar da su daga haƙarƙarinsa wa waza a kaɓaihi hazuwa mankibaihi sannan ya tsora hannayensa a daidai setin kafaɗunsa a cikin jada kenan sun marafa ra'sahu sannan sai ya ɗago kansa hatta a kullu azmin fi mawdi'ihi har sai da kowane kashi ya koma gurbinsa a yayin da ake zaune hatta faraga har sai da ya gama duk wannan ya sake komawa wata sujada kenan da ya idar da sallah ya zo karshe zaman tahiya sun majalasa sai ya zauna faftara sharin jiragul yusra sai ya shimfiɗa ƙafarsa ta hagu ya zauna a kanta wa aqbala bi sadri yumna ala qiblatihi kafarsa ta dama kuma sai ya kafa ta ta yadda kirjin kafar tasa ta daman ya tankwara ta ya tankwara yatsun kafafunsa yatsun kafarsa ta dama suna kallon al-qibla ya ɗora ƙirjin ƙafarsa ta dama a ƙasa ta yadda ya tsinka kuma sai suna kallon ta inda yake fuskanta shi ma wa wada a kaffahul yumna ala rukbatihil yumna ya kawo tafin hannun dama ya tsora a kan gwiwar dama wa kaffahul yusra ala rukbatihil yusra tafin hannun hagu ya tsora a kan gwiwar hagu wa ashara bi isba'ihi sannan ya yi nuni da ɗan yatsarsa wani hadisi abu dawud ya wato. وروى الترمذي بعضه وصححه wani sashi na cikinsa tirmidhi ma ya rawaito shi kuma ya inganta wani hadisi da aka ji asali hadisin abu humaydi shi abu humaydi ne sa'idi yana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka ruwaito sallar manzon Allah sallallahu alaihi sallama irin riwaya ta keke da keke saboda ya zauna ya sa ido a kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah sai zama babu wanda ya ruwaito sallah cikakkiyar siffarta har da lungunanta da kowane sakonta irin Abu mai. an fahimta shi yasa muka ji a nan daga cikin maruwaita a wurinsu shi da kansa ya ji shi yana cewa ku kun sani ba wanda ya fi ni sanin sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sahabbai kowa da abin da ya kama wani zai damu da yaya annabi yayi hajji kamar Jabir dan Abdullahi wani zai damu da yaya ake yaki wani zai damu yaya yake tafiya wani zai damu yaya yake zaman gida wani zai damu yaya yake hukunce hukunce na tsakanin mutane wani zai damu yaya yake shugabanci amma shi Abu Umar sai ya rike mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah an fahimta to shi fulai yana ɗaya daga cikin kibaru kibaru atba'i tabi'in shi ba tabi'i bane shi yasa a yake cikin martabatu sabi'a inji malaman hadisi shi yasa al-mubarak kuri yace saduqun ne kathirul khata wato shi martabar hadisin sa na hasan saboda yana da kurakurai kuma saduƙu. dalilin da yasa kenan malam zai dauko tun daga shi idan kaga bai dauko daga kan wani ba ya san hadisin ba qur'ani amma kaga ya faro tun daga kan wani to bai quran sauran wanda ya bar su ba matsala a kansu to duk dalilin da yasa dauko daga kan kulai shi da kasancewar sa saduk ne kuma yana da kurakurai to amma wannan hadisi saboda asluhu fi sahihain akwai tushensa a cikin sayyid bukhari da muslim shi yasa shi hadisin bai da matsala amma wannan riwayar ita ce wanda akwai kura a kanta amma tun da waɗansu riwayoyin sun tabbatar da duk abin da ke ciki ya zama hadisin bai da kura shi kansa an fahimta inda kurar take ita ce akan shi fulai amma kuma hadisin wannan kasancewar ka bai sa yana da matsala ba shine fulai ibn sulaiman abul mughira al-khuzai al-madani wanda ya rasu shekara ta wato shekara ta takwas. to shi kuma ya rawaito ne daga Abbas ibn Sahl shi kuma yana daga cikin tabi'ai yana daga cikin martabatun rabi'a shi kuma Abbas ɗa ne ga sahabin nan wanda a can ciki yana cikin wanda su ma za a ji sunansu a ciki shi ne Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi an fahimta sai ta ake cewa shi Sahal Abul Abbas to wannan shi ne dan nasa Abbas amma shi siƙa ne ba matsala a kansa to sai kuma waɗannan sahabbai guda hudu kun dai ji shi sahal ibn sa'ad as-sa'idi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake kirga shi a cikin sirrul sahaba yana cikin yara a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa bai samu zuwa yaƙi ba ya kuku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya a baya sai yakin sa na karshe shine yakin tabuka ya ce lokacin yana shekara 18 aka yi to amma kuma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawon kwana ya kai har shekara 100 a duniya har malaman tarihi suka yi ijma'i cewa shine karshe a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu duk sahabbai sun rasu saurashi shi kadai ya ta rayuwa a cikin tabi'ai sai zama shine na ƙarshe wanda ya rasu wanda ba a yi saɓani ba kuma ya rasu shekara ta casa'in da ɗaya bayan hijira Allah ya fara yarda gare shi da dukkan sahabbai to sannan an ambaci kuma abu Umay an ambaci kuma abu Usay shi abu Usay shi asalin sunansa malik ibn rabi'a ibn al-badan al-sa'idi al-ansari al-khazraji al zahabi a cikin siyar ya ce ya halarci yakin badar da dukkan yakukuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma malami ne nagartacce mai zuhudu wanda daga baya a cikin rayuwarsa ya makance ya rasu shekara ta arba'in bayan hijira sannan an ambaci muhammadu bin maslama shi ma sahabi ne ana ce masa Muhammad ibn Maslama ibn Salama al al-Ansari ana masa alkunya da Abu Abdullah yana cikin waɗanda suka musulunta tun a farko farkon musulunci sannan kuma ya halarci yaƙin Badar da dukkan yakokuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in banda Tabuka sannan kuma ya samu damar bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu damar tafiya yaƙe-yaƙe tare da shi aka je aka yi fathu masar sannan kuma ya kasance cikin na kusa-kusa waɗanda Umar ibn al-Khattab Allah ya ƙara ya gare shi a cikin khalifancinsa ya naɗa shi a cikin manzanninsa wato kamar ɗaya daga cikin jakadu shi yasa ya rinka tura shi zuwa ƙasashe sannan kuma yana cikin sahabbai waɗanda lokacin da aka zo ya kukuwan zamanin fitina tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kare yadda gare su shi duk bai shiga ba haka ya zauna ya kauce wannan fitina kuma ya rayu a Madina har zuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa shekara ta 46 bayan hijira sannan kun ji an faɗi abu humaid Al saidi wanda shine marawacin hadisin shi abu humaid asalin sunansa abdurrahman ibn al-munzir al saidi al-ansari al-khazraji yana ɗaya daga cikin manya-manyan nagartattun sahabbai a cikin ansarawa kuma yana cikin malamansu kuma yana cikin waɗanda suka tsaya suka mai da hankali akan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda take daki daki kuma ya ruwaito ta ya rasu a madina ne shekara ta 60 bayan hijira Allah ya kare yarda gare su gaba daya shi wannan abu mai a yadda kuka ji a cikin wannan hadisi yana tattaunawa da abokansa ne sahabbai a wannan tattaunawa ta manya ce ai wani sai dai riwaya amma ba zai shiga ciki ba sai ana magana ya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ne ta haɓar yawanci labarin suke na suka bar duniya ya manzon Allah yake kaza ya annabi yake kaza haka ne ba kan aka zo sallah ba wanda zai yi tunanin ya zai yi irin na wani kowa kawai ya zai fi dacewa da irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana cikin muzakara sai ce kun ga sai dai ku yi magana akan wani abu amma in ana magana akan sallah fa to ba wanda ya fi ni iyaka in dai irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yi bayani shi ne mu ba yanzu Allah ya sa muka samu wannan zai nuna maka yadda sahabbai suka kiyaye mana wannan addini suka yi masa keke da keke sannan tabi'ai kuma suka rike wannan amana irin yadda ya faɗa haka shi wanda ya ji a wurinsa Abbas ibn Sahal dan ɗaya daga cikin su kenan duk da ba babansa bane yake faɗan wanda ya faɗa ya ce na fi kudiyawa amma shi kuma ya haddasa ya gaya mana sannan aka ji wannan ya ji wannan har aka zo aka rubuta da gashi mun samu Allah ya kare yarda gare su shi ne yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah ga yadda ya ta bayani tun daga kan kabbara har ya iso wurin ruku'u to nan malam tun da yana so ya kar ku manta muna babu sifatin sala ko sai an dauko mana sallah tun daga kabbara kun manta mun yi mun yi du'a ul istifta mun yi karatun fatiha mun yi karatun sura haka ne sai yanzu an zo an yanzu an zo ruku'u yaya ake yin ruku'u yaya ake yin sujada yaya ake zama waɗannan abubuwa waɗanda rukunai ne mun karanta kasancewar su rukunai amma me ake yi a cikin su shine abinda malai ya kawo ana shi yasa ya kawo wannan hadisi an fahimta da duk hadisan da zamu karanta a nan kusa me ake karanta a ruku me ake karanta a sujada me ake yi a zama sannan yaya kuma dadewar cikin kowanne sannan yaya kamata siffar kowace daga cikin su ta zama to wannan duka sai mu mai da hankali saboda in idan mu ma muna so mu yi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma mu cika umarnin sa na sallu kamar kama muni so sallin sai mu ba sai mu mai da hankali to sai ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ruku'u yana sunkuyawa ya duka sai ya tsora hannayensa akan gwiwoyinsa amma ba kawai tsorawa yake ba ka annahu qabidun alaihima kai ka ya damke gwiwar ne duk wanda zai yi ruku'u in zai cika irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya tsora hannunsa akan gwiwarsa kawai ya dan shafa a a ya tsora sai ya damke kun ji wannan abu na ɗaya abu na biyu shi ne idan ya karya haɗe yatsu sai ya baza yatsun idan ana yin sujada shine zamma a a abu sai ka haɗe yatsun duka sai ka ɗora ka saman ana ruku'u ba a haɗe su sai a raba su haka sai a yi kuna fahimta in ana ruku in ana sujada za a bar tafi a haka sai a ɗora a kasa in ana ruku'u kuma sai a bada yatsun saboda a samu damar da za ta in kai haka ba za ka iya damƙa gaba ɗaya kuna fahimta shine ka annahu qabidun alaihim sannan a ciki kuma sai ya gaya mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe hannayensa ya ce kai ka wattara ya dai wattara daga alwatar ne alwatar shine wannan fatar da idan aka yi kwari da baka ba akan kawo wannan igiyar ba ta fata mai ƙarfi wanda za a ja sai a ɗame kwarin sai a ɗaure daga nan ƙasa a ɗaure daga nan sama sai ya riƙe kwarin shi wannan fatar wanda ake ɗora kibiya a ja a saka shine alwata ya ce sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi baka da hannayensa ya miƙe su kamar yadda kike ganin baka take tsinci din nan a tsakiyar kwari to haka shi ma ya yi da hannayensa kun fahimta shine ma'anar wattar daga kalmar at ne bi ma'ana madda yadayhi wa ja'alahuma mustaqimatayn ala rukbatayhi to yace kuma fanahahuma an jambayhi sai zama hannayen wato gwiwar hannu sai ya matsa da su ta yadda ba za su rika taɓa haƙarƙarinsa ba idan baka miƙe sosai ba kaɗan ɗan matse to zai zama kayi haka wannan wurin baka bar iska tana shiga ba kuma ka bar kofa ba tsakanin wato gwiwar hannunka da haƙarƙarinka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nesanta tsakani sai ruku'u a miƙe sai yadda nan da nan kuma ba sa taɓa juna shine ma'anan wa fanahu ma an jambaihi an fahimta ko wannan shine abin da ya faɗa akan ruku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi bai bayani ba anan mun karanta a wani a baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sujada da yi bayanin yadda ake zuwa sujada ba mun karanta a za mu karanta a gaba da za a je da hannu za a je ko da gwiwoyi wannan bai yana zuwa a gaba to sai ce da yayi sujada kuma sai ya tabbatar da hancinsa da goshinsa akan ƙasa. makkana fahu wa jabhatahu bi ma'ana ya tabbatar da su kar ka zo yin sujada ka tsora goshi hancinka kuma ka daga ko kuma kai hancinka ka daina tallile ya dai dan shafa yana daga a makana yadda sai bai fara ma fadar hancin hancinka ka danne a ƙasa kamar yadda zaka danne goshinka haka ake sujada an fahimci wannan sannan ya ce hannayensa kuma sai ya tsora su a ƙasa a daidai setin kafaɗunsa sai da kansa yana gaba da hannayen abin da muka karanta a baya mutum yana iya ya yi da hannayensa gaba sai su daidai seti da kansa yana iya yin hannayensa baya sai su da kafatsunsa kai kuma yana gaba an fahimta to a nan wanda ya faɗa shine daidai seti da kafatsunsa sannan kuma sai ya ware hannayen ya mai da su kamar fuka-fukai ba a so mutum ya matse hannunsa haka ya yi sujada tara waɗanda suke shigarwa ta cikin nan wannan babban kuskure duk inda aka rawaito siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji an ce ya tsora hannaye suna kallon alƙibla ya daga ya buɗe kafaɗunsa ya daga gwiwarsa ba ta taɓa ƙasa don haka in kai sujada haka za ka yi kar ka yi haka kun fahimta to sannan sai faɗi kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama yace a cikin zamanta yayi zaman iftirash mun yi bayani akan zama kashi nawa kashi biyu ko ban faɗa ba da at-tawarru da al-iftirash iftirash shine shimfiɗa kafar hagu da kafa kafar dama haka ne shimfiɗa kafar hagu a zauna a kanta da kuma kafa kafar dama ita kuma aka kafa sai a kafa ta sai ta yadda ya tsunta za a tankwaro sai su rinka kallon alƙilla an fahimta ko Ko irin wannan zaman annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai tsora hannayensa biyu na damar akan gwiwar dama wani lokaci a kan gwiwa wani lokaci ya dawo da shi kan cinya amma nan ya ce mana ya tsora ya miƙe hannayensa su je kan gwiwoyinsa sannan kuma sai ya nuni da yar yatsarsa lokacin da yake tahiya da addu'a an fahimta don a takaice shine abin da wannan hadisi ya ce sai fa'idojin da ke bayanu kai sai ruku fi sala wannan hadisi ya koya mana ya ake ruku a cikin sallah wa mafihi min wajibin wa mustahab mun ji a cikinsa, sa menene wajibi menene mustahab daga cikin wajibi wanda ruku'u baya cika sai da shi dole a ruku'u sai an sunkuya kuma sai an tsora hannaye a kan gwiwa kamar da imamu ya yi bayani a cikin al sannan kuma dole ne sai an nutsu idan ka sunkuya to kuma sai ka ɗan jira gwargwadon yadda zai kai a yi tasbihi in kawai kana sunkuyawa sai ka tashi da yi ba da ka sunkuya sai ka tsaya a sunkuye ta yadda za ka ji kanka a sunkuye kake yanzu kafin daga baya sai ka miƙe an fahimta sannan fa'ida ta gaba ita ce yana daga cikin sunnoni a cikin ruku'u ne idan mutum ya ruku'u ya miƙe hannayensa to wannan miƙe hannayen ne akwai bayani shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaɓoɓinsa suna da daidaito mutumin da yake da daidaiton gaɓoɓi ne mutumin da idan da zai sunkuya ya riƙe gwiwarsa ya miƙe hannayensa to bayansa zai kiya ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya yin inda zaka zuba ruwa ba zai zuba ba saboda abar yanda bayansa ya daidai to hannayensa ma haka suke amma ba kowane mutum bane haka akwai wanda hannayensa suke da tsayi sama da gangan jikinsa ta yadda idan ya sunkuya ya tsaya a daidai to zai yi sama akwai wanda hannayensa suke da gajarta ƙasa da gangan jikinsa sai da idan ya sunku ya miƙe straight to zai yi ƙasa ciki kuna fahimta to abin da ake so shine daidaiton bayan ne ya fi muhimmanci sama da yaya hannun zai yi daga idan hannunka yana daidai da setin jikinka sai da idan ka yi ruku'u bayan ka zai zama saiti to sai ka yi irin wannan ruku'u sai zama wattara ya daidai idan ka san idan ka yi ruku'u kai ka daidaita tsayin hannunka zai sa za ka yi sama sai sai ka dan kiya su ka dan sai ka yi kwari da su sai ka dan sai ka dan wato wato ban kare hannayenka kaɗan sai yadda bayan ka zai yi domin abin da aka fi damuwa da shi shine bayan ka yayi daidai saboda shine ma'anar ali iktidalu fil ruku to a cikin ruku an fahimci wannan da kyau zaka mutum shi zai gane yaya yake sannan yana daga cikin mutahabbai a cikin ruku'u shine wato mutum ya tabbatar da cewa bai sa hannayensa suna taba wato wannan gwiwar hannun ko kuma nan damtsa zakariya din a rufe hammatarsa a ya buɗe ta yadda zai zama wato damɗinsa baya taɓa haƙaƙarinsa an fahimci wannan to amma wannan batun buɗe wanda ake faɗan nan suka ce ya shafi namiji al-imam an-nawawi yace fa in kanat imra'atan idan mace ce lam tujati ita ba za ta yi haka ba bal dumul mirfaqatay bal dumul mirfaqayni ila al-janbay ita za ta matse hannunta ne da ita mace kullama kanat astar kana afdal an fi so ita ta zama ta fi suturcewa sama da yadda za a ce ta buɗe fa'ida ta biyar an koya mana yadda sujada take a cikin mun ji daga ciki menene wajibi menene kuma mustahabbi abin da yake wajibi na farko shine a yi sujada akan gaɓoɓin nan guda bakwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjida an umarce ni in yi sujada akan gaɓoɓi bakwai wannan umarni na wajibi ne gaɓoɓi bakwai su ne kafafu a can baya guda biyu gwiwa guda biyu a tsakiya hannaye guda biyu a gaba kaga an samu shida sai kuma goshi da hanci abu ɗaya ne in ka haɗa sun zama nawa bakwai na biyu kuma shi ne idan mutum ya yi sujada ya tabbatar ya ɗora tafukansa suna kallon alƙibla ba ya yi haka da su ba wasu haka suke yi wannan kuskure ne ka sa su su kalli alƙibla dora su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce da faika warfa an bir fakaika tafuka ne kawai a ƙasa amma guyoyin hannu kar su taba ƙasa ka ɗaga su sannan kuma jafi bai da dambaihi kar ka bari wato ka rufe hammatar ka ka buɗe amma idan a cikin sabo ake yadda zaka matsa wani to kar ka matsi kowa sai ka rufe daidai gwargwadon yadda ba za ka takura wani ba idan kuma kai kaɗai ne sai ka buɗe an fahimta sannan kuma kar ka matse cikinka ya zama inda ka yi sujada ka ɗora goshinka da inda gwiwarka take idan da za ka yi haka da hannayenka da za su rinka taɓa cinyarka ba kuna fahimta ka buɗa ta yadda tsakanin nan wato gwiwar hannunka da cinyarka ƙaramar dabba za ta iya wucewa kuna fahimta ta yadda wato yar a kuya ko wa za ta iya zuwa ta wuce inda za ka bar wannan an gafin wannan shi ne daidai sujada baya nufin wani ka miƙe ka yi sujada irin ta gani yadda waɗansu suke wannan kuskure an fahimta bayan ka dole ya sloping ba wai bayan ka yi irin na rukuku ba wannan kan ka gaba zai ba sai idan kwanciya za ka yi sannan kuma idan mutum ya cika wannan to wannan ya yi sujada ne kuma ya tabbatar ya karya wato ya tsunsa ya danne su su suna kallo alƙilla haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake daidai gurgurai yadda za ka iya akwai wanda ba zai iya haka ba sai ya ta kokari yana da girgin sai ka dan dora sai ka dan lafasa iya gurgurai yadda za ka iya an fahimta sannan kuma mutum ya zauna a cikin sujada daidai gwargwadon yadda zai ji cewa yanzu a sujada yake kafin ya tashi ba mutum yana ɗorawa sai ya tashi in ya yi sujada ya samu nutsuwar da zai ji cewa wannan ita ce sujada ta yadda zai iya cewa subhana rabbiyar a'la fa'ida ta shine ita ce da aka faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iftirash ta ji haka abu mai yake ya ce to sai malamai suka yi saɓani yaya yanayin zama ne kan a cikin sallah yaushe ne ake iftirash din wani hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawarru ya yaushe ake tawarru mun yi bayani iftirash kun ji shi ko da ko kuma at-tawarru at-tawarru shine mutum ya shimfida yayi irin wannan zaman da aka ya shimfida kafar hagu ya kafa kafar dama amma kar ya zauna akan kafar hagu sai ya matsa sai ya zama Gefen gefensa cinyarsa ta hagu tana zaune a ƙasa ne kuna fahimta ciyar ta hagu da da zai dora ta akan kafar daman nan sai ya matsa sai ya zame sai ya zauna a ƙasa an fahimta sai ya zama kafar ta tana ƙarƙashin ciyarsa ta dama an fahimta kafar ta dama kuma tana kafe ko kuma ya kwantar da ita ɗaya ne wannan shine at-tawarru idan mutum irin wannan zaman za ga ya dan karkata haka ko amma zaman istirahat za ga mutum ya zauna daidai kowa ya fahimta to shi ne suka ce ya ake yaushe ake yi malikiya suka ce duka tawarru kawai ake ya fi nuna ladabi kawai in ka zauna ka gurfana ka yi haka da raka ta biyu da ta uku da ta hudu da zama tsakanin su jala kawai ka zauna haka ka karkata kuna fahimta waɗansu suka ce istirash kawai ake yi duka amma mazhabar hanabila kamar da muka karanta umdatul fiqh su suka fi kowa bin diddigin hadisan nan sai suka ce a aka ga duk inda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tawarruk idan ka lura zaka ga cewa raka'ar karshe ce wadda za a yi sallama bayan an gama tahiyar amma a tahiya a sallah mai tahiya biyu suka ce ko da za a yi sallama idan sallah mai tahiya ɗaya ce to iftirash manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisan iftirash su suka fi yawa hadisan tawarru su suka fi kaɗan sai suka ce ya nuna cewa tsakanin sujada guda biyu idan ka tashi za ka koma istirashi idan ka tashi za ka zauna kai ta a raka'a ta biyu kowace raka'a biyu da wanda za a yi sallama da wanda daga baya za a miƙe ba dai raka'a ta biyu ba ce to wannan za ka yi istirashi amma idan za ka yi wato idan ka je za ka yi tahiya ta biyu shine bayan ka je raka'a ta uku a magariba ko raka'a ta hudu a masu raka'a hudu to wannan kaga da kayi wata zaman to wannan shine wanda in ka zo sai kai tawazu wannan zancen shi ya firin jayi idan ka bi diddigin waɗannan hadisai an fahimta fa'ida ta bakwai ita ce akwai wani zaman ma wanda shi ma ya inganta amma shi ne zaman da ake ce al-iqa'a wannan zama kamar yadda muka koyar a aikace shi ne zaman da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a tsakanin sujada biyu kadai idan yayi sujada sai ya tashi ba za a sake komawa ba to a wannan komawan ina yadda muka ce ake kafa kafar dama ya tsurka su kalli alƙibla to sai duka kafafun biyu ka kai shine yi durƙuso kenan kun fahimta sai ka kafa kafafun biyu sai ka tashi ka zauna idan za ka koma amma in ka zauna kenan tahiya za ka yi to sai dai ko a iftirash ko kuma idan da an yi zama za a sake wani sai a yi tawarru an fahimta a tsakanin sujada biyu kaɗai ake yin al من هيئات الجلوس الثابتة في السنة الإقعاء بين السجدتين قال النووي في المجموع وثبت عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة وأنا حديث إمام مسلم يقول ابن عباس ياتي سنة Abdullahi bin Umar ma ya ce sunna ce kamar yadda Al-Imam Al-Baihaqi ya rawaito an rawaito dai daga sahabbai musamman waɗannan abajilan sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan kuma an tambaye su kace sunna ce kar ku soke ta amma akwai hadisin da ya hana al-ita'a wannan halin da aka yi shine ita'a'ul kalbi shine yake cikin fa'ida ta takwas ma warada nahyu anhu min al-ita'i inna ma huwa ita'a'ul kalbi al-imam an-nawawi yace ita'a'in da aka hana shine allazi آه، اوكي ان الاقاء نوعان احدهما ان يلصق اليتيه بالارض وينصب ساقيه ويضع يديه على الارض كإقعاء الكلب وندا اكا وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي وندا اكا هنا شنو mutum ya shimfuta kafar dama da ta hagu duka biyu sai ya ware tsakaninsu sai ya ɗora tsohon wayansa a ƙasa sai wannan shi ne irin zaman kare ko to wannan shi ne manzan Allah sallallahu ya hana amma wancan ke ka'adin wannan sunna ne an fahimta to waɗannan fa'idoji guda takwas su ne fa'idojin da suke da alaƙa da wannan hadisi kuma saboda lokaci da su ne za mu tsaya saboda in ba da sauran lokacin da ya rage ga baƙonmu alƙali abu asim sheikh abubakar موسى زيادة تفضل مشكورا مأجورا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba ta fiska mai faɗi ba akwai bukata su ce na yi tarayya da ku wajen tuna shi wannan hadisi da malam ya karanta wadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu abu umaid da abu usaid da sahal duka 'ya'yan kabilar bani sa'ida da kuma muhammad bin maslama dukansu sahabbai ne na annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka yi tarayya wajen ba mu irin wannan guduri kuma sai hadisin yake bayani akan waɗansu gaɓoɓi na irin sallar mazan allah sallallahu alaihi wasallama kuma kowace gaba ana danganta su ne zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan ya tuna mun cewa musulmi ba zai taɓa wadatuwa da zantuka da ayyukan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam musulmi na kwarai baya rabuwa da numfashin ma'aiki alaihi salatu wassalam ko zancensa ko aikinsa wajibi ne mu fahimci cewa wannan addinin na musulunci ba zai yiwu ba sai da karantarwar manzon Allah alaihi salatu wassalam kundin alkur'ani shi kadai dinsa a dunkulansa ba wanda zai iya aiki da shi akan abin da Allah yake nufi ba wanda zai iya aiki da alkur'ani akan abin da Allah ya yarda da shi sai wanda ya saurari zantuka da ayyukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kauce wa wannan to ba zai dace da abin da Allah yake so ba domin a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya yi ta kira da kuma nuni zuwa ga muhimmancin koyi da wannan manzo a zantukansa da ayyukansa Allah madaukakin sarki yake cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi wa anzalna ilaykal kitaba litubayyana linnasi nasi ma nuzila ilayhim wa anzalna alaykal kitaba ana wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun sauka muka da a azzikr shine alqur'ani litubayyana linnas don kawo mutane bayani inda bayaninsa shine azzikir din kaga da ba fa'idar cewa don kai bayani inda azzikir shi shine bayani ba fa'idar a ce don kai bayani da haka azzikir shi shine alkur'ani bayanin kuma shine zartukansa da ayyukansa ba zai yi Allah ta'ala ya bambanta su ba face akwai wata ma'ana da take hukunta cewa abu biyu ne Allah madaukakin sarki ke laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da abun koyi mai kyau cikin kenan ayyuka da zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da manzon Allah sallallahu kuna da abun koyi mai kyau idan har ya zama ya zama na cewa wato aikata alkur'ani kai tsaye shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu hikima wajen ware koyinsa da wata ma'ana ta daban da sai a takaita koyin da alkur'ani da Allah da haka cewa shi abun koyi ne kuma aka aka bayyanar da wannan da koyi da shi din a matsayin kyakkyawan koyi wannan yana nuna cewa musulmi ba zai wadatu ba daga koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda Allah madaukakin sarki yace ayi wa Allah da'a ayi wa manzan Allah sallama da'a wa ati'u Allah wa ati'u rasul wahdahu ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa in tuti'uhu tahtadu duk yadda Allah madaukakin sarki ya umarni da yin da'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya umarni da yi mashi da'a kuma yi wa manzan Allah sallama da'a wannan yana da cewa yi mashi da'a riko da littafinsa yi wa Manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama da'a riko da sunnarsa kamar yadda al-Imam Shatibi cikin kitabul muwafaqat Allah ya masa rahama ya fayyace wannan yace yi wa Allah da'a riko da littafinsa yi wa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da'a riko da sunnarsa inda a ce abu ɗaya ne to da ba za a ce ku yi wa Allah da'a ku yi manzon Allah da'a amma saboda abu biyu ne suke komawa abu ɗaya don haka sai ake ware su ake bambanta su da asalib daban-daban domin a nusar da musulmai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da saƙo wanda zai zo daga gare shi a bayan alkur'ani mai girma har a wani wuri allah maɗaukacin sarki yana gargaɗin saba umarninsa فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗanda suke saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fika ka tsantsan ko tun anan duniya su gamu da a cikin addinin su ko kuma a gobe lahira su gamu da azaba mai dandadi Allah ka tsare wannan yana nuna kenan umarnin annabi sallallahu wani abu ne daban waɗannan ayoyin da ire-irensu duka cikin sauƙi suke nuna wa musulmi cewa ayyuka da zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu ne daɗi wani abu ne ƙari da kake tsananin bukatuwa zuwa gare su kafin ka gane alkur'ani waɗanda suke kira zuwa ga rashin yadda da hadisai fi sifa amma rashin yadda da hadisai ko ma wani irin hadisi ne ko ma wani irin hadisi ne ya shafi aiki ko ya shafi zance ya inganta ko bai inganta ba wato waɗannan za ka yi mamakin irin baiwar da allah maɗaukakin sarki ya yi musu ta shiririta domin in ba shiririta ba idan har za a ce waɗannan bayan allah tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo musu baya waɗanda suka yi hidima a wannan addini ta fiskar karantarwa da